27 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 yammacin da ya yi daidai da 26 ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin surati hud a yanzu za mu tashi kai tsaye a kan aya ta 87 na suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في idan ba manta ba a jiya mun ji yadda annabi shu'aibu alaihi salam wanda shi ne annabin da Allah maɗaukakin sarki ya tura wa mutanen madiyan ya same su suna shirka sannan kuma suna zaluntar junansu ta hanyar tauye mudu da kuma tauye sikeli da kuma yin fashi a wasu lokuta ya kira wasu zuwa gabautar Allah shi kaɗai tare da barin waɗannan miyagun ayyuka da suke yi bayan duk ya gama wunsu wa'azi da tsoratar da su Allah da yi musu barazanar cewa tabbas in ba su bar abin da suke yi ba na mugunta da kwange cikin awo ubangiji na iya kwashe rahamar da ni'imar da ya ba su ubangiji yana iya raba su da wannan ni'ima bayan ya gama jan kunnansu da gargadinsu da yi musu wa'azi shi ne sai suke cewa ƙalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu asalatuka ta'muruka an turuka ma a aba'una yanzu sallar da kake yi ita ce take umartarka ka sa mu bar abin da iyayenmu suke bautawa au an na fa’ala fi na mana sha, ko mu aikata irin abin da muka ga dama da dukiyoyinmu inna ka la'antar halimur rashid lalle kai haƙiƙa kai mai haƙuri ne kuma shiryayye wato bayan ya gama musu gargaɗe sai kuma su suka fuskanci gargaɗin nan nashi da izgili da tsokana suka ce wai sallar da yake yawan yi ce har ta sa shi haka har yake ganin a bar bautawa abinda ake bautawa har yake ganin cewa a daina tasarrufi mutum ya daina tasarrufi a cikin dukiyarsa yadda ya ga dama wato wannan magana suna yin ta ne da izgili kuma wannan yana nuna mana cewa annabi shu'aib yana yin sallah wacce ubangiji ya umarce shi da yayi suna ganin shi yana sallah wasu malamai sun fassara asalatuka da ma'anar karatu wato karatunka ne yake saka haka kuma wannan magana suna yin ta ne da izgili ba wai suna yin ta ne da sunan yabo ba 'a ba ban shi suke yi ba kamar mutum ne ka yi mishi wa'azi ka yi mishi wa'azi sai ce sannu mai ilimi sannu mai imani sannu mai tsoron Allah kaga ba wai yana yabanka da wannan ba yana so ya ce maka wato kai kafi ni tsoron Allah shi yasa kake ce min in yi kaza in yi kaza to kaga wannan shine abin da suke nufi da asalatuka ta'muruka a wata kirar asalawatuka ta'muruka an na turuka ma ya da aba'una mu bar abin da iyayenmu suke bautawa farkon abin da ya kirawo su zuwa ga tauhidi ne suka ce to ba za su bari ba sannan kuma ba za su bar wato abin da suka ga dama da dukiyarsu ba ai suna gan cewa dukiyarsu ce kuma a hannunsu take su suke jujjuya ta yadda suka ga dama don menene za a ce ba za su tauye mudu ba ba za su tauye sikeli ba don menene za a ce su cika mudu su cika sikeli ko su ba wa mutane haƙƙinsu cikakke suka ce wannan duk shishigi ne cikin al'amarinmu kuma idan ilimin da kai ne ko karatun da kai ne yake sa ka haka to ka sani mu ba za mu saurare ka ba innaka la'antal halimur rashid lalle kai mai haƙuri ne lalle kai shiryayye ne wato abinda suke so su gaya masa cewa shi yana ɗaukan kansa ya fi su shirya ya fi su juriya ya fi su haƙuri shi ya sa baya yin waɗannan ayyukan don haka sai suke masa izgili ta hanyar siffanta shi da wannan sifofin amma suna nufin sifanta shi da kishiyoyinsa wato suna so su ce da shi marar hankali wawa kuma wanda yake ba shiryayye ba ko kuma suna so su nuna masa kenan in ya ɗauka shi shine shiryayye shine mai hankali kenan iyayensu da suke bauta wa gumaka da suka mutu su ma suna yin kwange a cikin awo da sikeli kenan su ba masu hankali ba ne su wawaye ne shine mai hankali wanda daman abinda kullum mai takalidi yake fuskantar mai kira zuwa ga gaskiya da shi ya ce wato kenan kai in ka kira ni zuwa ga wannan kana ga shine shiriya shine hankali shine nutsuwa wato kenan iyayena ba nutsatsu bane ba shiryayyu bane ba masu hankali bane to ba za ta taba yadda ba akan haka to shine Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه annabi shu'abi ya ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na ara ara'aytum in kuntu ala bayyana min rabbi yanzu shin ba ku gani ba ne idan na kasance bisa wata hujja bayyananniya daga ubangiji na wato ina bisa ƙini da nutsuwa ta zuci a kan ingancin abin da na zo muku da shi wa zaƙa nemin rizqan hasana kuma ya azarta ni wani arziki mai kyau daga wajensa wato ubangiji ya bani dangogin dukiya daban-daban irin abin da ya bani wannan yana nuna cewa annabi shu'aib shi ma mai kuɗi ne dan kasuwa ne ubangiji ya ba shi dukiya saboda haka wannan dukiya da ubangiji ya ba shi shi ba zai yi irin abin da suke yi ba a ciki ba zai cuci bayan allah ba don yana da dukiya ba zai dinga tauye mudu da sikeli ba kuma tunda ubangiji ya ba shi arziki kuma arziki mai kyau na halal ya nuna kenan kiransu da yake yi zuwa ga su bauta wa Allah shi kadai su bar kwange a cikin kasuwancinsu ba wai yana yi bane don ya samu wani abu daga hannunsu ballantana su ce kwaɗayin abin hannunsu ne yasa yake gaya musu irin waɗannan maganganu da yake gaya musu shi ma Allah ya ba shi abin hannunsa ya azurta shi arziki kuma mai kyau wato arziki na halal yace ku bani labari idan na kasance bisa wato na kasance bisa wata hujja daga ubangijina ubangiji na ya bani annabci ya yi min wahayi ya gaya mun abin da yake gaskiya wanda ya ce in gaya muku sannan kuma ya bani wadata ta hanyar bani arziki na halal shin ya kamata in kafirce masa kamar yadda kuka kafirce masa ba zai yiwu ba cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba so nake yi in saba muku ta hanyar aikata abin da ni nake hana ku ku aikata ba wato kada ku yi tsammanin ni a fakaice ko a boye ina yin abin da nake cewa ka ku yi kada ku yi tsammanin ni ma dukiyata na tara ta ne ta hanyar da ku kuka tara ku a'a ni ba zai yiwu ba in sa ku abu ni kuma ainihin in sabawa wa abin da na sa ku na dora ku akan sa domin wannan shine tafarkin mai kowane mai wa'azi kowane mai karantarwa idan yayi umarni da abu to ya zama shine farkon wanda yake bin wannan umarnin in yayi hani ga barin abu ya zama shine farkon wanda yake yake hanuwa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون wato cikakken hankali shine in ka ce wa mutum ga hanyar shiriya ga hanyar da zai bi ya tsira to kai ma ka bi wannan hanyar kada ka ce masa ga hanyar da za a bi a tsira ga wacce kuma in an bi za a halaka shi ka bar shi ya bi ta hanyar tsira din kai ka bi ta halaka kaga wannan alama ce da take nuna cewa kai har yanzu baka samu cikakken hankali ba shi yasa Allah ce afala ta'qilun to shine ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba niyyata in saba muku ta hanyar aikata abinda nake hana ku aikatawa ba saboda haka ni ba zan yi abinda kuke yi ba in uridu illa al-islaha mastata'tu abinda kawai nake nufi shine in yi gyara kuma daidai bakin gwargwadon iyawata iya iyawata abinda zan yi kenan saboda haka maqsid dina manufata niyyata a cikin abinda duk nake yi Allah madaukakin sarki na sa a zuciyata kokari nake yi in ga cewa na tabbatar da abin da zai amfane ku na kuma yi kokarin hana ku abin da zai cuce ku kuma duk wannan ina yi ne bakin gwargwadon iyawata ba zan dauko abin da yafi karfi na ba abin da yafi karfi na wannan zan barwa ubangiji haka duk mai wa'azi ya kamata ya kasance ya tinkara abin da zai iya ba abin da yafi karfin sa ba akwai wanda zai tinkara abin da zai yi shekara da shekaru yana yi ba abin da zai iya tsinanawa a nan to kullum in za ka yi karantarwa da kiran jama'a zuwa ga hanya ta daidai sai ka duba abin da zai yiwu sai ka yi umarni da shi domin abin da shari'a ta gino a kansa kenan tahsilul masalih wa takfiruha da kuma ainihin izalatul mafasid ko kuma taqliluha a tamar da abin da yake maslaha ne a kuma yawaita maslaha din a cikin al'umma sannan a kusar da abin da yake barna ne sannan in ba zai yiwu a gusar da shi duka bato a rage barnar a bi hanyar da za a yi barnar ta ragu shi kansa wannan wata gaya ce wani maksid ne daga cikin makasid na shari'a saboda haka sai ya jingina aikin da zai yi na kawo gyara da abin da yake karkashin iyawarsa yake karkashin ikonsa abin da ya fi karfinsa ubangiji ba zai kama shi da abin da baya zai iya yi ba la yukallifullahu nafsan illa wusaha to dan kada su tsammaci wai yana yaban kansa ne yana tsarkake kansa domin sa iya cewa tofa fa gashi nan ma shi yana tsarkake kansa wai shi baya laifi wai shi gyara zai yi kaza da kaza kamar yadda dukkan wani mai kokarin gyara in ya fito yana magana abinda ake tuhumarsa da shi kenan wato kai ka wanke kanka kenan ko kuma a'a ko wannan jama'a kun tsarkake kanku kenan kuna ganin ku kadai ne musulmi ku kadai ne kaza ku kadai ne kaza a'a wannan duk abinda mutum ya samu kanshi na istikama taufiki ne na ubangiji ba dabararsa ba ce ba iyawarsa ba ce shi yasa annabi shu'abi ya yi gaggawa ya gaya musu wannan domin kada su yi tsammanin wai yana ziga kan shi ne yana kambama kan shi yana kuzuzuta kansa ne a'a ce wa ma taufiki illa billah gamdakatar na baya ga kowa yana ga Allah shi ne ke bani gamdakatar shi yake datar da ni akan abin da zan yi daidai shi yake dora ni akan wannan hanya alaihi tawakkaltu kuma gare shi kadai na dogara cikin al'amura na duka don haka shi ya ishe ni wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi ne nake ainihin koma mayar da al'amari na gaba daya wato dogaro na cikin duk abin da nake yi ga Allah ne sannan dukkan al'amari na na aqida da ibada duk ga Allah nake mayar da su saboda haka kaga ya kama babban bango ya je matuƙa kenan inda ba za a iya cin masa ba ya ainihin mayar da dukkan al'amuransa na ibada ga Allah kuma ya dogara a cikin abin da yake yi ga Allah wannan shi abin da Allah ya ce fa abudhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi Shi ne manzila ta iyaka na abudu wa na sa'in da ubangiji ya ce musulmi su roƙa Iyaka na abudu kai kadai muke bautawa kuma gare ka kai kadai muke neman taimakonka idan mutum ya taka wannan mataki to kuma babu abin da zai razana shi a duniya babu abin da ainihin zai tsone masa ido a duniya babu abin da zai sanya shi ya yi ɗarɗar ko ya yi fargaba dangane da sha'anin ubangiji ya ci gaba da ce musu wa ya ƙaumi ya ƙaumi la ya jari shi shiqafi an yusibakum mithlu a asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw wa ma yace wa ya ya ku mutane na la ya jire mannakum shiqaqi kada saba mun da kuke yi ya ainihin kwashe ku an yusiba kun mislu ma asaba qaumi nuhin irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu na halakarwa ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa au qaumu hudin ko mutanen annabi hudu ta hanyar ubangiji ya kawo musu wata ƙara da za ta halaka su au qaumu salih ko mutanen annabi salihu au qaumu lutin ko abin nan wa ma qaumu min kumbi bi ba'id sannan mutanen annabi lutu ba nesa suke da ku ba kada saɓa min da kuke yi ya ja azabar da ta samu waɗannan al'ummomi kuma ta same ku wato yana gaya musu cewa waɗannan al'ummomi da aka yi duk al'ummomi ne waɗanda sun yi wa Allah ɗagawa sun zaɓa wa manzanninsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya halaka su kuna da labarin wasu daga ciki wasu kuma ma ba nesa suke da ku ba garin da kuke ba nesa yake da garin da suke ba kamar mutanen annabi lot garin da kuke ku mutanen madiyan ba nesa ne da garin mutanen annabi lot ba sannan kuma labarinsu da tarihin su, ba nesa yake da ku ba babu tazara mai yawa tsakaninku da su kun san abin da ya faru gare su kuma kuna wucewa kuna ganin inda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su to kada saba min da kuke yi ya ja irin wannan abu ya same ku kaga wannan yana nuna musu cewa shi fa annabi ne daga ubangiji kuma sabawa annabi wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da sako irin wannan zai jawo wa mutane azaba ne zai jawo musu musiba ne don haka yake gudun kada su jawo wa kansu musiba ta hanyar saba masa ya ce su nemi gafarar ubangiji ta hanyar su tuba daga bar da daga abinda suka yi na shirka a baya daga abinda suka yi na ainihin zalunci a baya ta hanyar tauye mudu ko kuma tauye sikeli sun batubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi ta hanyar yin nadama akan abin da ya faru gare ku tare da ƙudurci cewa ba za ku sake irinsa ba inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai rahama ne wadudun kuma wanda yake san mai alkhairi ne wato duk sanda kuka yi haka kuka tuba to ubangiji zai rahamshe ku zai ji kanku sannan kuma bayan wannan zai so ku wannan shi yake nuna cewa mai laifi idan yayi wa Allah laifi sannan ya nemi tuba ya nemi gafara ya tuba zuwa ga Allah to ubangiji zai gafarta masa ya ji kansa sannan kuma ya so shi ba kamar abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum ba yayin da kai ma wani laifi idan ya yi maka mutunci ya ce na yafe maka amma kuma soyayyar da ke tsakaninmu da kai ta kau kuma har abada to ubangiji ba haka yake ba idan kai masa bayan ya yafe maka ya maka afuwa kuma zai ci gaba da sanka saboda kuma abin da kake yi na ɗa a gare shi ya ce in kuka yi haka za ku samu wannan rahama da soyayya ta ubangiji قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا to duk bayan wannan kwadaitarwa dai sai kalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu mu fa ba ma gane da dama daga cikin maganar da kake yi wai wato ma kamar wani yare yake yi da ba sa ganewa kamar wani zaurance yake musu su fa ba ba sa gane ma me yake cewa yanzu a cikin maganar annabi shu'aibu akwai abin da za a ce ba a ganewa amma saboda shakiyanci sai suka ce mu fa ba ma gane abin da kake faɗa shi ma annabi shu'aibu saboda irin yadda yake mayar da martani ko ya rika mayar da martani ga mutanensa shi ma ana masa take da khatibul anbiya kamar yadda ake wa annabi nuhu alaihi salam to duk wannan ba da yayi a cikin su sai cewa su kai su ba ma sa gane abin da yake faɗa da yawa daga cikin maganar da yake fa ba sa ji wa inna lanaraka fina dha'ifa kuma mu muna ganin ka mai rauni ne a cikin mu wato muna ganin ka baka taka kara ka karya ba ba kowan kowa ba kai ba shugaba ba ba mai mulki ba ba wani wanda ake jin tsoronsa saboda ƙarfinsa ba ko saboda yawan jama'arsa ba duk ba ma jin ba ma shayinka saboda waɗannan muna ganin ka kai mai rauni ne har kake da wannan dama ka fito ka rika gaya mana irin waɗannan maganganu walau lara tsuka to ba dan jama'arka ba ba dan ƙabilarka ba lara jamnaka. da mun jefi ka wa ma anta alaina bi aziz kai ba mai wata martaba bane a cikin kai ba mai daraja bane a cikin saboda haka kawai kabilar ka da jama'ar da suke tare da kai wanda suke dangin ka ne su ne suke sawa muna daga maka kafa amma ba ba dan haka ba da yanzu sai dai wani labarin kai dai da yanzu an gama da kai wato suna so su nuna masa cewa albarkar danginsa yake ci waɗanda kuma kafirai ne ba wai muminai ba ne albarkar waɗannan dangin naka kake ci ba don haka ba kai a bakin wa asuwa har da za ka ringa buɗe baki kana gaya mana waɗannan maganganu shi ne ya ce da su قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهنياً إن ربي بما تعملون محيط قال يتي يا قومي يا قوم تانينا أرهطي أعز عليكم من الله يتي يا قوم تانينا ينزو جماعته ko kabila ta ita ce tafi martaba a gurinku tafi daraja a gurinku sama da Allah wata khastumuhu wara'akum kuma kuka rike shi a bayan kuka jike shi kuka jefar da shi bayan bayan ku inna rabbi bima ta'maluna mafi lalle ubangiji na mai kewayewa ne da iliminsa da sanin sa game da abin da kuke aikatawa wato yana gaya musu cewa yanzu wai ashe wannan dangin nashi da kabilar tashi su suka fi martaba su suka fi daraja a gurin sama da Allah kaga nan ba yana nuna musu fa shi fa manzon Allah wanda kuma duk ya wulakanta manzon Allah to da Allah yake wanda duk ya ce wanzan Allah bai isa ba to kamar yana cewa ne Allah bai isa ba ce to yanzu kenan Allah kuke cewa bai isa ba ba ya da daraja a gurinku kabila ta ita ke da daraja a gurinku kuma har abin da nake faɗa muku na umarninsa kuka ɗauka kuka jefar da shi bayan bayanku kuka sa kaba kuka take to ku sani abin da fa kuke yi ubangiji yana sani iliminsa ya kewaye dukkan abubuwan da kuke aikatawa babu abin da yake koyuwa ga ubangiji daidai da kwayar komayya a ƙasa ne ko a sama ne don haka abin da kuke yi nan za ku ga sakamakonsa sa ranar gobe kiyama ko ma tun a nan duniya ubangiji ya nuna muku munin abin da kuke aikatawa ya ci gaba da ce musu ya qaumi imanu ala makanatikum inni amin. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب to tura ta kai bango yayi yayi aga abin dai ba mai ci ya cinye bane saboda haka sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku ku yi aikin ku bisa ga halin da kuke kai bisa ga addinin ku kuje je ku yi tai inni amilun ni ma zan je in ci gaba da nawa aikin saufa ta'lamuna nan ba da dadewa ba za ku sani man ya'tihi azabul yukhzihi wane ne azaba za ta zo ta wulakanta shi wa man huwa kadhibun kuma wane ne makaryacin ni ko ku ba da jimawa ba ubangiji ya nuna musu haka nan wartaqibu ku je ku yi zaman dako ku je ku yi zaman jira inni ma'akum raqib ni ma tare da ku ina mai jira kamar suna cewa da shi in muka je muka yi jira kai kuma me za ka yi ce ni ma zan jira kamar yanda za ku jira ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود to lokacin jira ya kare walamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo yayin da umarnin mu na halakar da mutanen shu'aibu yazo najjayna shu'aiban sai muka tsiratar da shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu wa akhadhatil ladina zalamu sayha kuma ƙaraji ko ƙara ya kama waɗanda suka zalunci kawukansu fa asbahu fi diyarihim jathimin suka waye gari a gurfane a cikin gidaddajinsu sun mummutu wato ubangiji ya aiko musu da ƙara ƙara wacce ke tare da rajfa ba a rajfa kamar yadda yake a cikin suratul araf an rajfa ƙara wato wani ƙara ɗin kuma wacce take girgiza jiki saboda haka sai ga su duk a gurfane sun zama gawa kawai sun zama gangar jiki babu ruhi jasimina sun gurfana akan guyoyinsu a cikin gidaddajinsu ubangiji ya halaka su ka allam fiha kamar ba su taba yin ba a taba yin su ba wato kamar ba a taba yin su ba kai ka ce ba a taba wasu mutane samudawa ba kuma haka abin yake sai dai ka ji kissarsu sai dai ka ji labarinsu musulmi ya ji labarinsu a alkur'ani wanda ba musulmi ba kirista ko bai hude ya ji labarinsu a cikin littattafansu amma suna ina babu su ubangiji ya tumbuke su ala bu'dan li madyana wato ku saurara nisan rahama ya tabbata ga mutanen madyan kama ba'idat samud kamar yanda nisan rahama ya tabbata ga mutanen samudawa haka ubangiji yayi wa annabi shu'aibu sakamako ta hanyar tseratar da shi ya kuma kama ainihin san abin nan mutanensa mutanen madyan da laifin abin da suke yi na shirka da Allah da kuma zaluntar bahin Allah akwai fa'idoji da dama da za a girba ƙarƙashin wannan ƙisa akwai darussa masu yawa da za a ɗauka a ƙarƙashin wannan kisa, kamar yadda ashek abdurrahman sa'idi ya kawo a cikin tafsirinsa ke cewa daga cikin abin da za mu fa'idantu da shi a ƙarƙashin wannan ƙisa za mu gane cewa kenan kafirai su ma ana musu uquba kamar yadda ake musu uquba da sun bar tauhidi haka nan za a yi musu uquba idan sun bar sauran shari'a sauran abubuwa na shari'ar musulunci furu'a ta shari'ar musulunci kaga anan annabi shu'aibu ya kira wasu zuwa ga tauhidi sannan kuma ya kira wasu zuwa ga ga su cika ma'auni kada su tauye ma'auni ko mudu da sikeli cika mudu da sikeli ko rashin tauye mudu da sikeli wannan wani abu ne da yake da alaka da shari'a wani abu ne da yake da alaka da furu'a ba yana da alaka da ainihin asalin aqida ba amma kuma ga shi ubangiji madaukakin sarki ya kama su da laifin duka don haka su ma kafirai lokacin da ake cewa su zo su yi abin nan su zo su bauta wa Allah shi kadai a wannan lokacin da za su mutu ba tare da sun karbi tauhidi ba in suka jera na gobe kiyama ubangiji zai azabta su akan sun ki karɓi tauhidi kamar kuma yadda zai azabta su akan sun ki yin sallah da azumi da zakka da sauran abubuwa na furu'a haka nan wannan kissar tana nuna aljaza'u min jinsil amal irin yadda kake yi haka ubangiji zai yi maka yadda ainihin suka rika tauyewa mutane a cikin awon da suke yi ta hanyar tauye mudu da hanyar da tauye sikeli haka ubangiji ya kawar da wannan arzikin da suke a ainihin takama da shi ba ya gaya musu ba shi annabi shu'aib ya ce inni arakum bi khairin ai ya gaya musu kuma ya faɗa musu haka ne domin su san cewa in suna so su tsare wannan ni'ima da suke ciki to su riƙe Allah matuƙar za su saba wa Allah to wannan ni'imar da suke ciki za ta kau to kuma haka ya faru to duk wanda ya saba wa ubangiji ubangiji na iya sakanka masa da jinsin abin da ya yi na saban Allah haka nan daga cikin irin darussan da wannan kissa ta kunsa akwai abin da yake nuna mana cewa wajibi ne ga ya gamsu ya wadatu da abin da Allah ya bashi na halal ya bar abin da yake na haramun ne duk irin bukatar da yake ciki kada wannan bukata ta kwashe shi ya miƙa hannunsa kan abin da yake haramun ne in ya yi haka kuwa to zai rabu da alkhairi zai rabu da ni'ima ta ubangiji gaba ɗaya abin da duk yake tsammanin wannan alkhairi ne ko wannan samu ne ko wannan wadata ne ba wadata bane a gurin ubangiji shi yasa ya gaya musu yace baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini alkhairin da yake mai wanzuwa a gurin Allah shi yafi zaman muku alkhairi in har kun kasance mu'minai ne ku don haka abinda mutum zai samu na halal ko mun kankantarsa ya fi shirgin tarin da zai samu ta hanyar haramu duk abinda mutum zai samu ta hanyar haram ubangiji na zare masa albarka sannan yana daga cikin abinda zamu ainihin fa'idantu da shi daga wannan kissa ne wato aiki aiki da shari'a yana daga cikin lawazim na imani in har kai ka ce mumini ne to ya kamata a sami ka kana aiki da shari'a shi yasa ya ce da su baqiyatullahi khairun lakum in kuntun mu'mini Don abin da yake gaya musu ba zai yi musu tasiri ba matukar su ba ba ne. in kuma su muminai ne tabbas abin da yake gaya musu zai yi tasiri a gabansu saboda haka babu yadda za a samu mumini amma baya aikin alkhairi haka nan daga cikin abin da za mu fa'idantu da shi a wannan kisa, wato sallah ba ta gushe ba shari'a ce ga annabawan da suka gabata kuma tana daga cikin manya-manyan ayyuka shi yasa annabi shu'abi yake yawaita yin ta har ma mutanensa suka san shi da masallaci ne don haka lokacin da yake hana su abin da yake hana sai suka ce sallan nan ce ta sa shi haka kaga wannan ya nuna kenan hatta kafirai sun fahimci cewa sallah din nan tana da falala har idan kana yi in kana yi to za ta hana ka aikin da ba daidai ba kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari da aka zo aka ga yawo annabi sallallahu alaihi wasallama ga wane yana sata an yi an yi yaƙi dainawa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sallah aka ce eh yace satan hahu salatu sallarsa za ta hana shi saboda ka sallah idan har mutum ya lazumce ta duk laifin da yake yi to yau da gobe sai kaga ya daina idan kana da kangararren ɗa da ya ƙi tankwaruwa to yi ƙoƙari ka yi ta kawo shi masallaci akai akai kuna sallah sai kaga yau da gobe ya canza amma hadisin da yake cewa wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha ba da munkari ba abinda take kara masa sai nesa da Allah sai la'anta wannan ba hadisi ne mai kyau ba hadisi ne munkar kuma kuma hadisin manzo Allah yana nuna ma ƙarya ce wannan hadisin ba gaskiya bane domin ya ce satan hahu salatuhu an ce masa yana sata amma ya ce sallarsa za ta hana shi kaga bai ce sallarsa tana ƙara nisantar da shi daga Allah ba haka nan kuma wannan kissa tana bamu darasi cewa wato dukiyar da Allah maɗaukakin sarki yake ba wa ɗan adam duk da cewa ubangiji shi wato ubangiji ne ya bashi shi kuma ya yi wani fafutuka a zahiri an ga ya yi faɗi tashi wajen tara dukiyar ya sha wahala wajen tara dukiyar wannan ba shi yake nuna cewa ya yi abin da ya ga dama cikin wannan dukiyar ba dukiyar nan ajiya ce ubangiji ya bashi amana ce a hannunsa wajibi ne ya tsaya ya tsayar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar kada ya ainihin shi haƙƙin wani kada ainihin ya, ya, rike haƙƙin ubangiji da yake cikin dukiyar wajibi ne kuma ya nisanci ayyukan da suke ko hanyoyin da suke hanyoyi ne na haram wajen tara dukiya wato dan ubangiji ya baka dukiya ba lasisi ya baka kai abin da kake so da dukiyar ba ka sani ajiya ce ubangiji ya baka amana ce don haka ubangiji shi ke cewa ga yadda za ka sarrafa dukiyar kafirai ne ba su fahimci wannan ba su suna ga idan dukiya ta zo hannunka to ka yi abin da ka ga dama da dukiyar nan aiwai ka ce duk abin da ka ga dama ka yi saboda haka in ma mutum ya tashi mutuwa sai ya ce in ya mutu dukiyar nan ya gadar wa karansa shi wai ai dukiyarsa ce kuma ba wanda zai daga masa kara ko ya ce kanzil in ya mutu din sai a karɓi wannan dukiya din a yi taima wannan kare hidima da ita to kaga wannan in ba kafiri ba babu wanda zai yi wannan mumini ba zai yi wannan ba hakanan yana daga cikin wato kis abin nan darasi da zamu dauka a karkashin wannan kissa shine dukkan wani wanda yake mai wa'azi mai karantarwa mai kira zuwa ga aikin alkhairi mai hana aikin mumuna ya kamata ya zama shine farkon wanda zai yi aiki da abin da yake kira mutane zuwa gare shi shi yasa annabi shu'aib ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun sannan kuma wannan kisa har ila tana nuna mana cewa aikin manzanni gaba ɗaya da Allah ya aiko su da shi da abin da suka zo da shi na wahayi sun zo ne da wannan da niyyar gyara sun zo ne su kawo gyara gwargwadon iko gwargwadon iyawarsu su tabbatar tabbatarwa da mutane maslaha su cika wa mutane maslaha da yawaita ta a tsakankaninsu su kuma ainihin rage ko kawar da abin da yake na barna ko su rage shi bakin iyawarsu saboda haka dukkan shari'u da manzanni suka zo da su gaba ɗaya an gina su ne akan maslaha akan jawo maslaha da kuma ijiye barna saboda haka in an ce maslaha kuma ana nufin abinda ma tasluhu bihi ahwalul ibad abinda halayen bayi za su gyaru da shi abinda rayuwa za ta yi kyau da shi rayuwa ta duniya da rayuwa ta lahira hakanan yana daga cikin abin da za mu karanta daga wannan kissa shine idan mutum ya tashi ya ga ana abin da ba daidai ba ya yi iya wasa wajen ya ga ya canza abin nan ya kawar da shi to abin da ya fi ƙarfinsa ba abin da za a zarge shi ne a kansa ba don abin da ya fi ƙarfinka to wannan baya daga cikin abin da za a kama ka da shi a ce don menene kabar abu ka za yana faruwa baka hana ba wannan ya fita daga cikin kudurarka, ya fita daga cikin ikonka zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a makka shekara da shekaru yana ga gumaka a cikin ka'aba yana ganin su a gefen ka'aba amma ya san a wannan lokacin abin ya fi ƙarfinsa ya ce zai taɓa gumakan nan in kwa ya ce zai taɓa gumakan nan to babu abin da kuma ba zai faru ba saboda haka yana ganin su zai zo ya yi sallah a ka'aba ya yi ɗawafi a ka'aba ga kuma gumaka suna kuro masa ido bai ce da 'yan ƙunar baƙin wake a je a yi ƙundun bala ba yau ko mai a yi in yaso a yi shahada a'a ba haka shari'a take so ba shari'a ba wai so take a yi ta mutuwa ba a'a shari'a so take yi ku yi nasara a duk inda kuka shiga ba wai ku yi ta janyo abinda za ku yi ta mutuwa ba ana kashe ku wannan baya daga cikin tsarin shari'a ko jihadi da aka shari'anta shi an shari'anta shi ne don shari'a ta yi ƙarfi musulmi su ƙara ƙarfi inda ba sa iya shiga su iya shiga ba wai su ƙara rauni ba dukkan wani abin da za ka tsokano shi a ja a bi ka a guje ka ɓoye to kaga ba jihadi kake ba in har za a bi ka ga gudu to ya nuna kenan eh, da kana fitowa masallaci ana sallah da kai ana ganin ka gurin amma yanzu ka ɓoye an daina ganin ka to ya za a yi jihadi a ɓoye kuma ai ba zai yiwu ba ka duba badar ka duba uhud wacce ce ubangiji ya kwarzanta a ciki uhud ko badar hmm? badar ita ce Allah ya kirawo yawmal furqan yawmal taqal jama'an. aka kirawo ta yawmal furqan saboda nan ne izzar islama ta fito anan ne musulmi suka ƙara ɗaukaka kuma kafirci ya ƙara yin ƙasa ka duba badar badar kankan kan aka yi saba'in saba'in 50-50 aka yi abinda yan bol suke cewa duro shi aka yi amma duk da haka badar ba a ambatanta a matsayin wani abu na kuzuzutawa shi ya sa za ka ji a hadisin malik ibn ka'ab afwan ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik da yake fadar ainihin yakin badar yake cewa badar ita ce aka fi tunawa a cikin mutane saboda a cikinta ne ubangiji ya ba wa musulmi ɗaukaka sai ka ga sahabi ma ana yi masa take albadiri wato ya je badar ana yi masa take da wannan amma ba za ka ji wani sahabi an ce al'uhudi ba don haka da ubangiji ya ce hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayaini ba wai yana nufin cewa a je a mutu ba a'a idan har yaƙi ya kama za a yi jihadi to duk abin da ya samu musulmi a gurin nasara ce amma kuma abin da ake bukata in an fita jihadi a yi nasara ta yadda musulunci zai yi ƙarfi shi yasa za ka ga malamanmu suna cewa lokacin da ya zama na kafirci ya yi ƙarfi ta yadda wato ana ganin cewa ya yi tanadin da musulmi ba su yi ba ko suna da rauni suke cewa a iya yin sulhu da wannan daula ɗin a zauna lafiya da ita in ka duba ibnu taymiya ya faɗi wannan ce idan har aka ga cewa daular kafirci ita ce tafi ƙarfi musulmi ba su da shirin da zai iya sa su su karya wannan daula ɗin to wajibi ne ma shugaba a wannan lokacin kada ya ce zai fitar da musulmi a je a yi ƙunar bakin waki a'a ya nemi sulhu da zaman lafiya har lokacin da za a gina daula ta musulunci shi yasa jihadi aikin daula ne ba aikin afrad bane aiki ne na daula ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a makka ba a farlanta jihadi ba saboda a lokacin babu daula yawo yake yi ya aridu nafsahu alal qaba'ili ya aridu nafsahu yana kai kansa yana tallata da'awarsa ga kabilu yana kokarin ya nuna musu cewa ga wannan da'awa ku rungume ta idan kuka rungume ta tayi karfi ko ma izzar ku ce da'awar yake so ya samu mai masu rungumarta wasu su yi ainihin shakulatin bangaro da shi ko daga kai ba za su yi su kalle shi ba wasu su mayar masa da mummunar magana wasu kuma su yi tayi su ce to in an yi nasara me yayi ka san mu tun daga nan ya fahimci ba dan Allah za su yi ba har sai da Allah ya kawo kabilar Khazraj daga baya kabilar Aus su ma suka shiga aka samu ainihin wannan bai'atul aqaba ta farko da ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina cikin izza ya zamana shi yake da shugabanci shi yake da fada aji shi ne shugaba na gaba ɗaya daular madina ɗin a lokacin hatta yahudawa da munafukai dole suka zo suka na suka shiga ƙarƙashin shugabancinsa to a wannan lokacin ne aka fara maganar jihadi Saura ka jihadi aikin daula ne ba aikin afrad ba kai daga unguwarku kai kai da gidanku kawai ka fito ka ce a tafi jihadi to a ƙarshen al'amarin zai zama fitina shi yasa za mu ga duk inda ake maganar jihadi za mu ga ana rabdin jihadi da imam imam kuma ana nufin al'imamatul uzma al'imamatul uzma duk inda za ka ga aƙidar ahadus sunna suna cewa naral jihad khalfa kulli barrin wa fajir khalfa kulli barrin wa fajir wato imamin bar ko imamin fajir al'imama al'uzma ba wai kawai wani saboda ya iya magana ko saboda a'a shi ya iya tarar aradu da ka sai ya ce ku zo mu wuce a tafi jihadi a'a wanda ai ba shi bane imam wanda ko unguwarsu bai iya mallakarta ba ka ce masa al'imam al'imamatul uzma shine wanda ainihin komai yana hannunsa tufka da warwara tana hannunsa alhallu wal yana hannunsa shine al'imamul azam to ana jihadi ne a ƙarƙashin tutar al'imamul azam ka yi ƙoƙari ka tabbatar da shari'ar musulunci a kankin kanka da gidanka da jama'arka kamar yadda Hassan al-Banna yake faɗa mu daular islam fi nufusikum taqum taqum ala ardikum ku kafa daular musuluncin a kankin kanku ku to za ku ga ta kafu a ƙasar ku amma a kankin kanku ba ku kafa musuluncin ba kuma kuna kuna harin wai ku kafa ta a ƙasar ku ba zai yiwu ba saboda haka duk abin da mutum zai yi haɗe yake da iyawarsa da gwargwadon abin da zai iya abin da duk ya fi ƙarfinsa ubangiji baya kama shi da wannan yana daga cikin abin da ainihin za mu karanta daga wannan kissa ɗin kamar yadda shi malam si'idi yake cewa annallaha yadfa'u anil mu'minina bi asbabin kathira ta hanyoyi da dama ubangiji yana kare yana kare musulmi qad ya'lamuna ba'daha wa qad la ya'lamuna shay'an minha ta su san wasu daga cikin abubuwan ta yiwu kuma su san hanyoyin ba wato ubangiji yana iya kare musulmi ta hanyar ma da bai san cewa ubangiji zai kare shi ta nan ba wa rubbama dafa anhum bi sababi qabilatihim tayi ubangiji ya kare ya kare musulmi saboda kabilarsu wa ahli watnihimul kuffar da yan kasar su ma wanda suke kafirai ne kama dafa Allahu an shu'aibin rajma qaumihi kama yadda Allah ya karewa ya ainihin kare shu'aibu daga jifan mutanansa bi sababi rahtihi saboda jama'arsa wa anna hadhihi rawabit to irin waɗannan alaƙoƙi in ji malam allah yahsulu yi ad-daf'u 'anil muslimi 'anil islami wal muslimin alaƙoƙin da za a iya samarwa wanda za su taimaka a ba wa musulunci da musulmi kariya la sa’i fi fiha babu laifi a yi gwagwarmaya da tashi faɗi wajen samar da su bal rubba ta ta'ayyana zalika ya ce kai watakila ma ma iya cewa wani lokaci yana zama wajibi a samar da irin wannan alaƙoƙin na yadda za a sawar da musulmi da musulunci kariya yace li annal islaha matlub don saboda koyaushe gyara ake so a tabbatar ala hasabil qudrati wal imkan bakin iyawa bakin gwargwado fa'ala haza malam ce to a bisa ga wannan lausa al na, da musulmi za su yi faɗi tashi za su yi yunƙuri. allazi na tahta wilayatul kuffar waɗanda suke ƙarƙashin shugabancin kafirai wato musulmi ne amma shugabannin nasu ba musulmi ba kafirai ne suke shugabanta su yace to da za su yi ƙoƙari a wannan lokaci wa amilu ala ja'alil wilayati jumhuriyya ce to su shikenan a zo a yi jumhu a maida ta jumhuriyya a zo a yi dimokuraɗiyyar wato ya ce da musulmi za su yi sa'ayi wanda suke ƙarƙashin shugabancin waɗanda ba musulmi ba ba su da kataɓus waɗancan kafirai suke riƙe da komai sai suka ga kafiran nan suna cin karansu ba babbaka suna abin da suka ga dama sai musulmin su ce a'a to ai akwai ma akwai ma a zo a yi ma mana kowa ya zo ya tsaya a zaɓe shi mana malam ya ce da za su yi haka ya tamakkanu fi hal afradu wa shu'ubu min huquqihim ad-diniyya wad-dunyawiyya ta hanyar da ɗaiɗaikun mutane da al'ummomi za su samu haƙƙinsu na addini za su samu haƙƙinsu na duniya lakana aula ya ce to dama ya fi minist islamihim li daulatin maimakon su kakkaɓa hannunsu su miƙa wuya kawai ga wata daula ta ƙazi ala hukukihimu diniyatu wa duniyawiyya da za ta gama ta tumɓike musu haƙƙinsu na addini da na duniya maimakon su ce mun kakkaɓe tun da dai sistem ɗin na kafirci ne to duk mun bari ku bar wasu kafiran ƙarshe kafiran zo su murtsike ku su gama da ku su share ku ya ce maimakon su yi haka to da ya kamata su ce a zo a yi zaben mu ma mu tsaya wata hare su ala ibadati ha su yi ta ƙoƙarin ma yaya za su gama da ku gaba ɗaya wa ja'alihim amalatan wa khadamar lahu su mai da ku kawai leburori a ƙarƙashinsu sai dai ku yi musu leburanci ku ci amma dukkan sauran A abubuwa manya-manyan hukumomi na gwamnati duk kumbar musu ya ce to maimakon ku yi haka gara ku ce a zo a yi zaben domin abin da ake nufi Al-Islahu mastafa hanyar da za ka iya tabbatarwa da kanka da al’ummar ka maslaha sun ma’innahu sai ya ce na’am in amkana an takuna daulatunin musulmi na wahumul hukam fahowar muta’ayyar in har zai yiwu ku kafa daular ku zama ku ya ku musulmi wannan shine abin da yake wajibi walakin li'adam imkani hadhihi almartaba amma saboda kasa samun wannan mataki farrutbatu allati fiha daf'un ce matakin da za taka wanda a cikin sa za samu ainihin kariya wa wiqayatul lid-dini wa dunya za a yi wa addini da duniyar ita kanta kariya muqaddama to sai a fara da ita to kaga wannan magana ce ta malami malami wanda ya san me yake wannan abdurrahman as-sa'idi shine malamin sheikh muhammad salih al-isamin babban malamin da aka yi a saudiya wannan malamin sa ne kuma yana ɗaya daga cikin fitattun malamai shi kansa a isemin a rayuwarsa yana cewa babu wanda ya tasirantu da shi irin wannan irin wannan malamin saboda haka ina karanta abin da ya faɗa ne ba wai abinda ni na rubuto ba Abin da shi malam isemin ne ya faɗa kuma wannan duk mai hankali a duniya aka ke faɗa ina tunawa akwai fatawar Ibin bas shi ma da aka yi masa tambaya ya ce in har ƙasan nan ba ku da wata hanyar da za ku iya samun haƙƙin ku sai wannan to wajibi ne a samu waɗanda za su shiga kuma ku yi ƙuri'a kuma a yi zaɓe da ku ta da za ku samu haƙƙinku duk da cewa mun san harkar zaɓe ɗin arin gizo ake yi naɗawa ake yi to amma in ka ce kada ma wani musulmi ya to ko wanda za a naɗan ba za a samu musulmin ba saboda haka wannan shi ne magana da malamai suka yi kuma mun samu gaɓa shi ya samu ka karanta abin da shi su'idi ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar kamar yadda kuka sani wannan ita ce ranar mu ta ƙarshe a wannan shekara a kuma wannan wata mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana mu ga ta baɗi mu ga ta bayan baɗi ma lafiya da farko godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka zo ya ba mu rai da lafiya har muka samu kanmu cikin wannan lokaci mai alfarma barka kuma har muka samu gabatar da wannan majalisi na tafsiri na alkur'ani a wannan masallaci muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya muna yi masa godiya bisa wannan ni'ima da ya mana ba dabaranmu ba ba ainihin ƙwarewanmu ba ta sa muka samu wannan sai da yardar ubangiji da sansa da zaɓinsa da falalarsa don haka muna sake maimaita godiya gare shi sannan kuma na biyu muna godiya ga shi wanda ya assasa wannan masallaci shine Alhaji Muhammad Indimi wanda shine sabab na wannan haduwa tamu a wannan guri da ya assasa wannan guri ta hanyar assasa wannan masallaci da kuma bashi goyon baya da gudunmawa da yake yi akai-akai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da ya yi khalisan liwajihil hilkarim kuma ya sanya su a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya alkinta rayuwarsa ya alkinta dukiyarsa ya alkinta zurriyarsa kamar yanda har ila yau ba za mu manta da ɗan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba wanda bayan mai wannan masallaci kuma shine wanda ya zama sinadarin raya masallacin ta hanyar darussa na tafsiri da kuma wasu darussa da ya gabatarwa a nan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa abubuwan da ya na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kai masa su cikin mizanin ayyukansa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka makwancinsa Allah maɗaukakin sarki ya alkinta bayansa ya alkinta zuriyarsa abubuwan da ya bari na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya alkinta su ya sa su ci gaba da ɗorewa ubangiji ya ci gaba da kai masa wannan lada har alkiyama ta tashi matukar waɗannan ayyuka da ya asasa suna nan to zai ci gaba da samun kamasho muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan kamasho ɗin sannan bayan wannan a muna miƙa godiya ga kwamitin shi kansa a abinda muna miƙa godiya ga mai girma mataimakin gwamna alhaji adamu shatima da diban wanda Kusa ne daga cikin kusoshin tafiyar da'awa a wannan jiha kusan duk shekara tare ake fara wannan tafsiri da shi tare ake karewa dukkan abubuwan da ake gabatarwa a wannan guri na ibada da na ilimi yana halarci yana gaba-gaba ya fi ma wasu daga cikin ɗaliban waɗanda suke riƙe da ainihin manya-manyan littattafan ya fi su ma wucewa gaba shi ne a sahun gaba lokacin da ake kiyamun laili muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da yake yi din nan khalisan liwaci hilkari ya sanya ikhlasi cikin waɗannan ayyukan kuma ubangiji ya sakan ka masa bisa abin da yake yi na taimakawa ga da'awa na taimakawa ga wannan majalisi namu muna fatan ubangiji ya ainihin bashi jinkiri mai amfani Allah ya alkinta dukiyarsa ya alkinta zurriyarsa kamar yadda muke godiya ta musamman ga ɗan uwa ainihin a barista wanda shi ma ko da yaushe barista adamu ko da yaushe ainihin shi ma yana tare da mu a nan kuma dukkan faɗi tashin da ake yi na aga cewa wannan abu ya yi nasara da shi ake yi da shi ake yi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi abubuwan nan da yake yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya shi ya biya shi tun anan duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya alkinta zuriyarsa kamar yadda muke godiya ga kwamitin tafsirin gaba ɗaya kwamitin tafsiri waɗanda su suka kafa kansu domin ganin cewa wannan tafsiri bai tsaya ba wannan tafsiri bai samu tangarda ba bai samu gajiyawa ba bai samu ci baya ba muna fatan dukkan waɗanda suke membobi da shugaba na wannan ainihin kwamiti shine alhaji alhaji kyara sandabe ko muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya saka musu da alkhairi ya biya su ayyukan da suke yi kamar yadda muke godiya ta musamman ga matar mai girma gwamnan jihar borno hajiya fatima wacce duk shekara take aiko ma wannan masallaci taimako na buhuhunan shinkafa da na suga domin taimakawa waɗanda suke yan prison da marayu duk shekara tana wannan aiki Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta Allah ya alkinta mata zurriyarta hakanan kuma muna godiya har ila yau ga kwamitin wannan masallaci wanda shi ma ba dare ba rana tare da su ake ta faɗi tashi ga shi cif imam na wannan masallaci wanda shi ma tare muke ta faɗi tashi duk abin da ake yi tare ake yi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu ya biya su haka nan kwafofin watsa labarai tun daga nta maiduguri brtb maiduguri da kafofin watsa labarai na yobe jigawa kano katsina bauchi kaduna da har ma na nijar abin republic da ma wanda ba mu sani ba da da da FM na nan da mai sunanta Peace FM ko to duk muna musu addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi abinda suke na yada da'awa su sanya wannan a zuciyarsu suna yi dan Allah ne kuma ubangiji zai biya su ubangiji zai sakanka musu hakanan muna godiya ainihin ga Muslim Community Consultative Forum wato forum na 'yan kasuwa wanda su ma suna ba da tasu gudunmawar bakin gwargwado wajen su ga cewa wannan abu ya ci gaba wannan abu bai samu tangarɗa ba da kuma yunkuri da suke yi a cikin jihar ma gaba ɗaya na su ga cewa wannan da awa ɗin sun yaɗa ta shiga ko ina da ina Allah ya saka musu da alkhairi haka nan jami'an tsaro tun daga kan shi mai girma police ah, commissioner da kuma 'yan sanda waɗanda suke tare da mu da mobile police waɗanda suke tare da mu lokacin da ake tafsiri da lokacin da ake kiyamun laili da yan road safety da sauransu waɗanda duk suke tare da mu suna ba da su gudunmawar to Allah maɗaukakin sarki ya gani muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin sikelin lada kuma dukkan wani mutum ɗaya daga cikinsu da ya taimaka da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ta dama Ubangiji ya biya shi hakanan 'yan agajinmu na ainihin jama'atu izalatul bid'a wanda ga sunan kuna ganin su a tsaitsaye dakaru na Allah tun kafuwar da'awar ake tare da su ga sanan har yanzu ba su gajiya ba haka nan ga 'yan man owo ko? to ga 'yan jama'atu nasirul islam wanda duk shekara suna tare da mu suna tare da mu lokacin da ake tafsiri suna kuma tare da mu ainihin lokacin da ake tahajjudi suna ganin cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata Allah ya saka wa ɗaiɗaikunsu da alkhairi Allah ya biya su abin da suke yi na ayyukan alkhairi haka nan muna ainihin miƙa godiya mu ta musamman ga masu taimakawa wajen ainihin bayar da abincin buɗe baki a nan masallaci har ma da waɗanda suke mana abincin buɗe baki a masaukanmu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kamar irin su barista hajiya binta ko da kuma bintu ko da kuma kamfanin dangote group da reko da kuma modibe ne ko modibe pure water da kuma kamfanin konfa masu ainihin aikin tsabtar mahalli kuna ga yadda gurin yake zama bayan an gama sallar tahajjudi wanda su kuma su suke daukar nauyin tsabtace wannan guri da kuma shi kansa masallacin gaba daya da direbobin tashar Kano masu kai mana kaset su ma duk ba mu manta da su a cikin addu'a ba hakanan muna ainihin miƙa godiya ta musamman ga shehun barno da mai girma gwamnan jihar borno waɗanda su ma duk da ba sa tare da mu to amma mun san akwai goyon bayansu a cikin abin da muke yi duk sanda kaga ana ta faɗar gaskiya shugaba bai ɗaga kara ba to alamar cewa shi ma mai son gaskiya ne kun ga dai yadda aka dinga artabu da shugabanni masu fada da gaskiya ba sa son su ga gaskiyar nan ta motsa to waɗannan muna musu godiya ta musamman Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ƙoshin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu guzurin imani a zuciyarsu hakanan duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri muna yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi Allah maɗaukakin sarki ya biya shi abin da yake na aikin alkhairi ya kai masa ladansa waɗanda ainihin ba mu ambace su ba kuma sun taimaka domin akwai irin sojojin ubangiji ɗin nan na ɓoye don kasan Allah cewa ma ya alamu junu da illa illahu akwai sojojin ɓoye waɗanda ba mu san su ba to su ma muna musu addu'a muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya biya su aikin da suke yi Allah maɗaukakin sarki ya sa da fuskokinmu da alkhairi kamar yanda ya hada mu anan Allah madaukakin sarki ya hada mu a mustaqarri rahmatihi ya hada mu a gidan aljanna Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بالوصية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم عندك يا أكرم الأكرمين اللهم اكسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفرنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين يا رب العالمين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم زلزلهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين